Asusun National More Women and Politics sun hada wani taro da ya hada matan ƙungiyoyin ƙasashen duniya na mata matan sun tattauna kan hanyoyin cire ma kansu kitse a wuta musamman ma abubuwan da mata ke fuskanta a rayuwar yau da kullum kaɗan daga ciki shine musgunawa yayin yaƙi da fyaɗe da azabtarwa bugu da ƙari matan sun koka wajen samun daidaito da mazaje wajen harkar siyasa ko kama madafan iko ko wajen taimaka ma kansu da kansu matan sun yi amfani da amincewan doka ko mu ce resolution 13 na majalisar majalisar ɗinkin duniya da ke kare hakkin mata dalilin haka ne ita wannan ƙungiya na more women in politics tare da wata asusun mata na 'yan najeriya mai suna women wins suka yi wani gangami na jerin gwano na yin tir da hare-haren 'yan boko haram ƙungiyoyin sun yi macin daga babban mararraban tsakiyar gari zuwa hilton hotel madam before justin ita ce wakiliyar wannan ƙungiya ta tofa kamar haka nous pleurons, notre cœur est déchiré de douleur parce que les saintes écritures nous disent que les femmes doivent donner la vie. Elles sont porteuses de vie, elles sont porteuses de paix et non de mort. ayoyi tsarkakakku sun ce mata su ne masu haifarwa kuma masu kawo zaman lafiya ba masu ɗauke da mutuwa ba muna kira ga mata da suka zama 'yan kunan bakin wake da su yi tir da waɗannan mayaudara fatula risa ines ben muhammed ita ce shugaban asusun mata musulmai na haɓaka ci gaba na ƙasar gabon ita ma ta yi tsokaci kamar haka taron da muka zo nan mu more women in da ake so mata su san matsayinsu don an duba an ga yau talauci an ce mata ya ke da suke rayuwa cikin talauci na farko na biyu kuma an duba an ga fannin neman kuɗi mata maza ba su musu adalci a cikin haka kuma an duba fannin ma siyasa ba a samun mata da suke amsawa amsa sunan su na mata dan an zo daukan an zo daukan wayansu decision ba a samun su a wannan wajen to shi yasa ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta yi zama da musamman sun ɗau resolution 325 akan taimakawa mata yayin da ake Eh, ake yaƙi don an duba ana yaƙi da mata da yara su suka fi suka fi samu aka fi eh, wahalarwa ɗan yaƙi mu duba mu ga ba wai matan bahaushe ba a'a duk matan musulmai ina roƙon su abin da ake na mu kama mun san yawanci abin da ake wa ana yi boko haram ana ana tuhumar mu wai musulmai da suke yi kuma mun san aƙidar musulmi ba mu gaji wannan ba mun san yadda abin ke fitowa wani bishina ba ai wani ya shina ya kamata a ce matan musulmai a kamaru sun tashi su ma suna son a yaƙi wannan wannan masifa wannan fitina da ya zo mana duniya ba da son mu bane alkawarin shaidani ya kamata mu yaƙi wannan ba don a'a ni ba ya ce a'a ni ba fillata na ce a'a ni ba zaman ya ce ba wannan bane so ake mata musu mata tashi ta ce ba haka ba kun ga yau na zo wajen nan ai ba shi haram an ce an ce boko haram eh, ana akan ce mata masu hijabi tun da na sauko kasar nan duk inda na je da hijabi na kasa kallo na suke abin bai dame ba don na san bin cikin wayannan masu Eh, masu haddasa wannan sharurrukan ya kamata mu ɗau mataki. Asusun mata na Women Wings na 'yan Najeriya sun taho a ƙarƙashin jakadiyar Najeriya mai matsuguni a Yawundi. Hadiza Mustapha ita ce jakadiyar Najeriya ta yi bayani kan dalilin tahowarsu. To mun zo ne domin mu tarrafawa sojojin Kamaru da sojojin Najeriya. Mu nuna musu cewa muna tare da su muna kuma godiya da abin da suke yi shine muka zo kuma in ana yin irin wannan abun yana ba da yana faɗakar da mutane akan abun da ke faruwa so shi yasa muka zo dukanmu nan akwai 'yan najeriya da suke zaune a kamaru akwai mu officers dinmu da muke nan da iyalanmu kowa da kowa ya zo nan don mu tarrafa wa ah, masu kungiya da suke wannan abun. shin mata sun yi gashi nan dai mata sun yi gangami a najeriya da kamaru na nemo kwato 'yan matan da suke ci ba shin har yanzu har ila yau za iya sa tsammanin fitowan waɗannan yaran matan ci ba ba lokacin da mutum zai rasa zai rasa hope ah, kaji abinda shi president ah, buhari ya ce ya ce kullum maganan wayannan 'yan yaran ba su kaɗai ba duk kowa ma da suke hannun wayannan mugayen mutane maganan yana cikin zuciyarsa ko maganan yana cikin umarni da ya ba wa sojoji saboda haka sosai kuwa sosai muna kan neman su kuma insha Allah za a same su Asusun Marumin in Politik da sauran asusun mata na duniya suna jerawa a ƙarƙashin inuwar Resolution transvencing na hukumar shawarwari na tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. Wada Alhaji daga Jamhuriyar Kamaru.